sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar 23 ga watan Mayu na shekara ta 2020 Aisha Tisila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji makomar almajirai da aka maida su jihar Kebbi daga jihar Kano a Najeriya. Kowa za a mai da shi gida za a sa shi makaranta kusa da gidansu yadda za a samu ilimi wanda zai amfane mu wanda shine kuka je nema wani wuri. sannan muna da rahoto akan matakin da gwamnonin jihohin arewa maso gabas suka ɗauka na hana kai musu gaisuwar sallah muna nan kuma tafi da shirin ibrahim kalmasi garba na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan zakkar da kai ko zakkatar fitir daga wajen mutane da dama irin su. daga bisani muna tafi da labarin wasanni daga nan birnin washington dc kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mutane miliyan biyar da biyu ne suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya. Yawan waɗanda cutar ta kashe kuma a duniya ya kai sama da mutum dubu ɗari uku da talatin da takwas. Amurka na ci gaba da zama ƙasar da ta fi kowace yawan masu cutar coronavirus inda take da mutum miliyan ɗaya da dubu shida. Sai kuma ƙasar Rasha da ta biyo baya da kusan mutum dubu ɗari uku da talatin da shida masu cutar. Ƙasa ta uku ita ce Brazil wadda take da kusan masu cutar ɗaya. Wani mai aikin haƙan makabarta a wajen San Paulo ya ce suna aiki sa'o'i goma sha biyu a rana suna binne mutane ɗaya bayan ɗaya babu tsayawa. Haka kuma ƙasashe irin su Chile da Mexico da Peru duk suna samun ƙarin masu kamuwa da cutar. Ƙasar Somalia na ɗaya daga cikin ƙasashen musulmi da suka gudanar da shagulgulan bikin ƙaramar sallah a yau Asabar. wanda ke tabbatar da karewar watan azumin na ramadan yawancin musulmai a gabashin yammacin nahiyar afirka gobe lahari idan allah ya kai mu za su yi shawargulan karamar sallah tare da yawancin kasashen musulmi na duniya musulmai kan yanke hukuncin ranar sallah ta hanyar ganin wata a kuma kasashen da ba a ga wata ba rana ta 29 ya zama wajibi a cika azumi 30 kafin a yi sallah kasashen yankin Gov ciki har da saudiya da qatar da kuma ɗaɗɗiyar daular larabawa su ma gobe lahadi za su yi sallah bisa al'ada wannan bikin ya hada tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce da kuma haɗuwa a ci abinci waɗanda duk za a takaita su a wannan karan saboda hukumomi na ƙoƙarin dakile sake barkewar cutar coronavirus shugaban amurka donald trump ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada irin su majami'u da masallatai da wuraren ibada yahuda da duk sauran wuraren ibadu yana mai kiransu mashahuran wurare da ke da wasu muhimmancin harkoki a yayin da ake fama da annoba. bisa umarni na cibiyar hana yaduwar cututtuka za ta gabatar da ka'ida ga mabiya addinai a cewar trump je juma'a trump ya ciciki gwamnonin da suka ki daukar wuraren sayar da giya da na zubar da ciki a matsayin muhimmai amma banda majami'u da sauran wuraren ibada a cewar trump yana mai barazana amfani da ikonsa na shugaban kasa wajen jingina umarnin irin waɗannan gwamnonin waɗanda suka ci gaba da rufe wuraren ibada saboda dalilai na kariya shugabannin majami'u da fastoci da shugabannin addinin yahudu da shugabannin addinin musulunci da dai sauran shugabannin addinai za su tabbatar da cewa masu zuwa ibada sun samu kariya a yayin da suka taru don yin ibada a cewar trump Sharuɗan da hukumar hana yaduwar cututtuka ta CDC ta gindaya sun haɗa da yadda za a rika tsabtace wuraren ibada da ruwan magunguna da kuma kwaskwarimar da za a yi a tsarin ibada. Gwajin allurar cutar corona virus ya da wata 'yar fa'ida to amma kuma da wani abin takaici a gwajin farko a maganin bisa ga bayanan nazarin da aka buga a jiya juma a mujallar harkokin lafiya mai suna The Lancet. maganin wanda aka gwada a ƙasar china ya zabar da garkuwar jiki ga akasarin majinyatan to amma ba duka ba kuma da damansa sun sami illa sakamakon wannan bincike ne aka fara wallafawa game da gwajin farko na wannan magani na covid-19 akwai kuma wasu ƙarar magunguna wajen ɗari a faɗin duniya da ake ingantawa ciki har da wasu guda tara da aka fara gwada su a asibiti da a ce shi ne kaɗai maganin da ake da shi ina ganin mutane da dama da za su sha a cewar gary seaman shugaban sashen nazarin cututtuka masu yaduwa a jami'ar george washington da ke nan birnin washington dc ya ce sai dai kuma babu yadda wannan maganin zai samu shiga sosai din ba su ƙara inganta shi ba. da Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu je ga rahotanninmu. Gwamnatin jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya ta bayyana kudurinta na kididdige almajirai da aka maida su jihar su na asali don ganin an sama musu kyakkyawar makoma. Ga wakilinmu Muhammad Nasiru Bisa ga ƙudurin nan na gwamnatocin jihohin Arewa goma sha tara na mayar da almajirai jihohin su na asali, gwamnatin jihar Kano ta mayar da almajiran da yawan sai kai 61 a zuwa jihar Kebbi inda nan ne jihar su ta haihuwa. gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagudu shine ya tarbi ɗannan almajiran a sansanin kula da 'yan gudun hijira da ke garin kalgo kowa za a mai da shi gida za a sa shi makaranta kusa da gidansu yadda za a samu ilimi wanda zai amfane mu wanda shine kuka je nema wani wuri to kuma bi iznillahi ta'ala za a same shi inda ake kuma da wadatuwa abinci da zama kusa ga inda mutum ya saba a can baya wasu jihohi idan suka mayar da almajirai a jihohinsu na haihuwa sai a tarar da suna dauke da cutar nan ta corona coronavirus kowane yanayi waɗannan almajiran suke da aka turo a jihar kebbi ja'afar muhammad kilin shine kwamishinan lafiya na jihar kebbi kuma shugaban kwamitin kula da yaƙi da cutar nan ta covid-19 eh, da suka zo su da 61 babu wanda yake da wannan covid-19 wayanda aka sama daga can an riga an killace su can ana kula da su sai sun samu sauki kafin a dawo da su a nan jihar kebbi koyaya masu shirya kan al'amura ke ganin wannan matakin na gwamnonin jihar arewa na mayar da almajirai yankunan su na haihuwa farfesa bello daudon bada malami ne a jami'ar usman dan danfodiyo da ke nan sokoto maganin wannan abu hakikan yana nan ga hannunsu da kuma hannun jama'a idan kowane gwamna ya sani shi jama'a da yake mulki suna da haƙƙi a kan shi kuma da ya yi adalci da waɗannan yare da mallaman su in sun samu cikakkar kulawa a jihohinsu an kula da su yadda ya kamata a kula da sauran 'yan makaranta da ba za su bar jiha su da su da malaman su zuwa wajen yawo ba dole sai an zauna da malaman addini da kuma malaman wannan da ake son a yi ayin nazari an fito da hanyar da ya kamata tare da sarakuna kuma a sa tsoron Allah a ciki Muhammad Nasir murya Amurka daga Kebbi, Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, rahoto daga jihohin Arewa maso gabas na nuni da cewa gwamnonin jihohin sun soke gaisuwar sallah da jama'a kan kai musu yayin irin wannan bukukuwa saboda hana cinkoson jama'a don dakile yaduwar COVID-19. Wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz na dauke da rahoton. yayin da musulmin najeriya a gobe za su bi sanwa al'ummar duniya wajen gudanar da bukukuwan safar azumi na bana tuni hukumomi a kasar suka ɗauki matakan hana manyan taruka da gaishe-gaishen sallah da ake kaiwa shugabanni gwamnani da kuma shugaban kasa a bana shugaba buhari ya ce ma zai gudanar da bikin sallar ne a mahaifarsa garin daura inda ya ce ya yafe da batun gaisuwar sallar da aka kai masa kowace shekara su ma gwamnani sun bi sahu wajen ɗaukan irin wannan mataki da zimmar dakile a kwayar cutar coronavirus inda ma gwamnan jihar adama ahmadu murfintiri ita ce shi ma a bana babu batun gaisuwar sallah ko kuma hawan daban da akan shirya. Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan ya labarai na gwamnan jihar ya bayyana dalilan daukan wannan mataki. Eh, har yanzu ba kar mu manta wannan cutar mashako tana nan har yanzu saboda ko da an samu an dakile yaduwar ta adamawa dole ne kuma a ci gaba da daukan matakai na tabbatar cewa ita wannan cutar bata samu ta shiga al'umma ba har ta yi mana barna shi yasa shi ma mai girma gabna ya daga gaishe-gaishe na sallah kasan dama al'ada ce su ma hukumomin tsaro sun ce sun shirya tsar da sallar na bana dsp sulemai hangroje kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya bayyana irin matakan da hukumomin tsaron suka shirya ina tabbatar ma al'umma jihar adamawa musamman cewa rundunar 'yan sanda na jihar adamawa mun riga mun shirya tsab domin ganin an gudanar da wannan biki cikin kwanciyar hankali da lumana ibrahim abdul aziz sashen hausa na amurka daga a najeriya A gaida Ibrahim Abdulaziz, masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan zakkar fidda kai ko zakkatul fitr daga wajen mutane da dama irin su Lawal Sani na kawu daura da Usman Manika funtuwa da Abdullahi Laki funtuwa da Hussaini Abba Damban da sauran jama'a masu tambayoyi makamantan wannan. Haka zalika za a ji amsar tambayar Malam Sabu Usman Makurna a jihar Taraba mai cewa wai shin kwayar cutar coronavirus tana iya ratsa kwayar halittar dan adam ta dna idan hakan zai yiwu za a iya gadar cutar kenan shin da gaske ne idan kwayar cutar ta shiga hanji ba ta tasiri a jikin mutum sai dai in ta shiga huhu bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin ɗimbin masu mu game da batutuwan da suka shafi zakkar fidda kai ko zakkatul fitar idan masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da karshen ansar ku sannan aka ci gaba da cewa menene uh, muhimmancin uh, sadakan fiddakai da ake ranar sallah to sadakan fiddakai dinnan da muka yi bayani in so shi ne samu bisa rinjayen uh, sahabban annabi sallallahu da kuma magabata to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah in ma bai samu a haka din ba to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita domin hikimar ita ce idan ka ɗauki ɗanyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankinku wanda sai an dafa kafin a ci to kaga akwai bukatar a sarrafa wannan abin tana yiwuwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kuɗin da zai nika ko kuma kuɗin da zai cefane don cin abincin sallah ɗin wadda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zamo yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murnar za su yi saboda haka ana yin ta ne kafin sallar idi da kwana biyu kamar da muka yi bayani ko kwana uku ma ko kuma ainihin wato dai a akalla kafin a tafi sallar idi din ya zamana an ba su abincin kuma an ba su bisa kyautatawa sannan nan sauran abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya yi a ranar sallah na farko dai kamar yadda muka yi bayani ga yadda zai taso tun daga gidansa bayan ya yi wanka ya ci abinci yana 'yan kabarbarinsa har zuwa masallaci din sannan kuma in ya zo bayan liman ya jagoranci sallar idi a tsaya a ji hudubar liman sa'annan kuma bayan an yi hudubar ta liman liman ya yi huduba sai a dawo a saba hanyar da aka tafi da ita a dawo a ta wata hanyar daban sannan kuma a kai ziyarce-ziyarce a ainihin yi wa Allah godiya bisa ibada da aka yi na tsawon wata guda na azumi Allah ya kawo an kai karshen sa lafiya sannan kuma a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimake keniya na hakuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah saboda haka wannan a takaice kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya wannan shine bayani akan wannan sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akalla kaga uh, misali akwai sa'i da kuma mudun nabi uh, da kuma ausiki wadda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu saki abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudun nabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai kyakkyawar halitta matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya haɗa misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda ɗaya guda biyu guda uku guda hudu to sai a ba wa kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun mudun nabi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shi ne na mutum ɗaya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cirewa kansa da farko bayan ya cirewa kansa zai cirewa a iyalansa na nufi matansa in yana da 'ya'ya cikin 'ya'yan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa ita ma za a fitar mata wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar na nufi a abincin Allah ya bashi ga shi kuma yana da damar ya fitar kuma ya yi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa ya ki fitarwa to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karban aikinsa na ibada domin azumin nasa ta zamo a rataye take da haka muna fata Allah ya tsare mu muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ya kuma karbi dukkan ibadunmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kuma ansar tambayar malam sabi'u usman makurna a jihar taraba mai cewa wai shin kwayar cutar coronavirus tana iya ratsa kwayar halittar dan adam ta dna idan haka zai yiwu za a iya gadar cutar kenan shin da gaske ne idan kwayar cutar ta shiga hanji ba ta tasiri a jikin mutum sai dai in ta shiga huhu to idan mai tambayar malam sabu usman mukurna na tare da mu ga dr sa'ad mummuni da ke nan amurka da ansarka to malam sabi ya yi tambaya mai mahimmanci inda yake cewa wai shin kwayar cutar coronavirus tana iya ratsa kwayar halittar dan adam ta dna idan hakan zai yiwu za a iya gadar cutar kenan to kafin a ansa wannan tambaya mai mahimmanci yana da kyau a ɗan yi shimfiɗa saboda a fahimci ma ita cutar coronavirus ɗin da kuma sannan a ɗan yi wata shimfiɗa akan ita kwayar halitta ta dna Ah, sannan sai ah, ansa tambayar watakila zai fi ba da ma'ana ta hakan ah, ita coronavirus ko kuma a ce gidan kwayar cutar coronavirus wani babban gida ne da yake tattare da da kwayoyin cuta na virus wa na eh, nau'i daban da yawa wanda mafi akasari wannan cuta ta coronavirus wanda suke gidan corona sun fi kama dabbobi wanda ya hada da jemagu da kuma raƙuma da kuma dai sauran dabbobi amma a halin da ake ciki abinda bincike nuna shine a cikin gidan corona akwai coronavirus kala bakwai wanda suke iya shafar dan adam kuma har su kawo cuta hudu daga ciki suna sa cuta ne mai sauki kamar mura ta yau da kullun sannan uku daga ciki kuma suna iya kawo cuta mai tsanani kamar coronavirus inda ake daga ciki ukun su ne suka hada da sars wato nau'in cutar coronavirus ta sars wacce ta samu asali a china a cikin shekarun 2003 sannan kuma cuta ta biyu a cikin ukun da suke kawo cuta mai tsanani shine cutar mas wanda aka fi sani da middle east respiratory syndrome wanda ta samo asali a kasar saudi arabia a cikin shekarar 2012 sannan sai kuma wannan da sabuwa wanda ta bullo wanda ba a taba ganin irin ta a duniya ba sai a wannan karan ita ce wato sars cov 2 ko kuma wanda aka fi sani da covid-19 wanda kowa yanzu yake kiranta coronavirus wanda ta samu asali ne a can garin wuhan da ke gundumar hubei a can kasar china ko kasar sin a karshen shekarar 2019 shi gidan corona ba sabon gida ba ne akwai nau'o'in coronavirus daban-daban da suke cikin 'ya'yan gidan coronavirus wanda suke 'yan uwan juna ne amma ita cutar sars-cov-2 ko kuma covid-19 wanda ta haddasa annobar da ta gaure duniya a wannan karin da muke fama da ita wanda aka fi sani da covid-19 sabuwa ce wanda duniya ba ta taba ganin irin ta ba a tarihi abu na biyu shine ita wannan coronavirus ta covid-19 uh, nau'in cuta ta virus tana lulluɓa ne da wani mayafin kitse uh, sannan a cikin kunshen kuma akwai uh, silin kwayar uh, halitta ta rna wanda shine uh, yake in ya shiga cikin dan adam sannan sai ya samu mashigi ta kwayar halittar cell sannan ya shiga ta haka ne zai shiga cikin dan adam har kuma ya haddasa cutar da yake haddasawa sannan ita kuma kwayar halitta ta dna tana kunshe ne da waɗansu ƙananan kwayoyin halittu wanda ake kiransu genes wanda kowane jin kuma an shirya shi ne a tsari na musamman da kuma kowane jin yana da mazaunin shi a cikin a cikin kwayar silalen da suka yi hadu suka tattaru suka yi kwayar halitta ta dna a kwayar cutar coronavirus idan ta shiga jikin dan adam ba ta shafar abin da ya shafi dna amma dai tana amfani da wayansu kwayoyin halitta na jikin dan adam domin ta ci gaba da hayayyafa da kuma ta ci gaba da da kyankyasa kanta har ta mamaye jiki ko kuma ta kawo ciwo abin da bincike nuna shine ita kwayar cutar uh, coronavirus din ana daukan ta ne ta hanyar shakar feshin damshin numfashi ko kuma uh, feshi da yake fitowa yayin da mutum ya yi magana ko ya tari ko ya atishawa sannan idan babu wani makari kuma mutum ya shaƙi wa'annan wai shaƙi wannan uh, damshin yana tattare da kwayar cutar mutum zai ɗauka. mafi akasari tana hayayyafa ne a can bayan hancin mutum sannan kuma ta gangaro har ta kai ga huhu sannan kuma ta haddasa mutum a wahalar numfashi da yawan lokaci sai an kai an tallafa ma mutum da yin numfashi so bayanin da kuma ake yi shine babu wata cuta da take yaduwa tsakanin jama'a da bincike nuna cewa tana iya gurɓata ko kuma ta jirwaya kwayar halitta ta dna ta yadda zai zama zai haifar da gado kuma gado na cuta yana faruwa ne idan tasgaro ko jirwaye ko kuma an canza launin dna din da ya shafi ki cikin kwayar mani halittar mani dan a namiji ko kuma suke cikin kwayoyin haihuwa na ya mace to a haka ne cuta za ta iya haifar da gado amma dai a halin da ake ciki coronavirus ba ta shafar dna a iya binciken da aka samu kuma ba ta canza yanayin dna na haihuwa yadda za a iya samun wata cuta ta hanyar gado sannan kuma har yanzu bincike bai nuna cewa ko uwa idan ta samu da coronavirus ba za ta iya ba ɗanta ta hanyar kafin a haife shi ta isa mutum a ciki babu wa'insu alƙalmana da suka nuna haka a takaice dai amsan tambayar ka shine babu alaka tsakanin cutar sabuwar cutar coronavirus wanda take haifar da covid-19 ko kuma wannan cuta ta wahalar numfashi da ake fama da wannan annoba a duniya da kuma tasgaro ko kuma jirwaya kwayar halitta ta dna da fatan wannan ya amsa tambayar ka. a tambaya ta biyu shine da kake maganan cewa ko tana ta bata tasiri a ciki sai dai a huhu kawai iya abin da alkalman bincike ya nuna shine idan aka shaƙe aka cuta ta fara ta hanyar numfashi ta gangara har ta kai huhu kusan kashi tamanin na mutanen da suka kamu da cutar coronavirus suna nuna alamu ne wanda Ah, ba masu tsanani ba sannan kusan kashi ashirin ne suke nuna alamu masu tsanani da wani lokaci har sai ya kai ga an taimaka ma mutane da numfashi ah, bincike ya nuna alkalmin da ake da su yanzu na bincike sun nuna cewa shimfidar ah, da take ciki wato ta epithelium tana da damar da za ta iya ba da gurbin yadda cutar za ta iya hayayyafa ko kuma ta samu gurin zama sannan kuma wani binciken ya nuna cewa an iya tsamo cutar coronavirus daga bayan gidan waɗanda suka kamu da cutar amma dai har yanzu babu binciken da ya nuna cewa idan abinci ya gurbata da bayan gidan wanda yake ɗauke da cutar ko kuma ta hanyar bayan gida za a iya ɗaukan cutar. a hanyar da aka fi daukan cutar wanda alkalma suka tabbatar shine ta hanyar numfashi ta shakar cutar ko kuma mutum ya taɓa wayansu gurare da suka gurbata da cutar kamar kan tebur yayin da atishawa ko tari ya saukar da ita ya saukar da cutar a kan wayannan guraren sannan mutum ya taba idan shi ko ya taba baki ko hanci ta haka cutar za ta iya shiga a jikin dan adam sannan kuma ta haifar da ciwon na coronavirus amma akwai marasa lafiya da suka kamu da cutar coronavirus suka nuna a cikin alamun da suka nuna ya hada hadda kamar amai da kuma zawo wanda ya nuna cewa cutar za ta iya shafar ciki a halin da ake ciki amma dai ba ta hanyar da ake daukan ba kenan. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an socin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri wanda ya ansa mana tambayoyi kan zakatul fitr da kuma Dr. Sa'ad Mumuni wanda ya ansa mana tambayoyi kan cutar corona sai kuma injiniyan mu na yanzu Leonard Sahilu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim ka almasi Garba, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan Munich ta cika gaba da jagorantar teburin gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus bayan da ta lallasa Eintracht Frankfurt da ci biyar da biyu a yau Asabar. mako na biyu da dawowa fafata gasar bayan da aka ɗage ta sakamakon annobar coronavirus yanzu haka bayan din na sama ne da tazarar maki hudu tsakaninta da borussia dortmund da ke take mata sawuwa teburin waɗanda kuma ake sa ran za su fafata domin keci a tsakanin su a ranar talata mai zuwa a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau kuma borussia dortmund din ta doke wolfsburg da ci biyu da nema baya leverkusen ta bi borussia mönchengladbach har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya yayin da wada bremen ita ko ta doke freiburg da ci ɗaya da nema gwamnatin kasar spain ta bayyana alamun yiwuwar dawowa da fafata gasar la liga ta kasar a ranar 8 ga watan yuni domin kammala kakar wasanni ta shekara ta 2019 da 2020 da aka dakatar da bugawa sakamakon annobar coronavirus. cutar da ta tilasta hukumomi dakatar da fafata gasar tun a watan maris sakamakon yawaitar mutanen da ke kamuwa da cutar da kuma waɗanda take kashewa a kasar a can baya ma an yi ta baza jita-jitar cewa ta yiwu a soke gasar ta bana baki ɗaya sakamakon munin annobar a kasar ta spain to sai dai ci gaban da aka samu na baya-bayan nan a matakan dakile yaduwar cutar ya sa aka sake lale inda yanzu haka masoya da makallatan gasar suka kosa da jin wannan labari yanzu haka kuma barcelona ce ke saman teburin gasar da maki 58 a cikin wasanni 27 yayin da babbar abokiyar hamayyar ta wato real madrid take binta tare da bambancin maki biyu kacal a su a ingila ma hukumomi na kara ba da tabbacin dawowa fafata gasar premier a watan yuni inda shugaban hukumar shirya gasar ya bayyana yakinin cewa za a soma fafata gasar a watan na yuni mai zuwa tuni da 'yan wasan kungiyoyin gasar suka soma atisaye a ranar talatar da ta gabata ranar da kuma aka sami 'yan wasa shida daga cikin kungiyoyi uku dauke da cutar coronavirus murtala faruk sanyin na a washington dc a gai da murtala faruk inna kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan yanzu kuma gasar fili ya dawo da takaitattun labarai mutane miliyan 5.2 ne suka kamu da cutar covid-19 a fadin duniya yawan waɗanda cutar ta kashe kuma a duniya ya kai sama da mutum 338 amurka na ci gaba da zama ƙasar da tafi kowace yawan masu cutar coronavirus inda take da mutum miliyan 1.6 sai kuma ƙasar rasha da ta biyo baya da kusan mutum 336 masu cutar. ƙasa ta uku ita ce brazil wadda take da kusan masu cutar 331 Ƙasar Somaliya na ɗaya daga cikin ƙasashen musulmi da suka gudanar da shagulgulan bikin ƙaramar sallah a yau Asabar, wanda ke tabbatar da karewar watan azumin na Ramadan. Yawancin musulmai a gabashin yammacin nahiyar Afirka gobe lahadi idan Allah ya kai mu za su yi shagulgulan ƙaramar sallah tare da yawancin ƙasashen musulmi na duniya. Musulmai kan yanke hukuncin ranar sallah ta hanyar ganin wata. a kuma kasashen da ba a ga wata ba rana ta 29 ya zama wajibi a cika azumi 30 kafin a yi sallah ta fara gwada a asibiti To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe insha Allahu da take sallah za ku ji mu ɗauke da shirye-shirye na musamman yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haile da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Aisha Sule ce yake cewa ku huta lafiya a kuma yi shagulgulan sallah lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.